mu da fara saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da shida ga watan safar shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar mango sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan miladiyar annabi isa cibiyar annor da take unguwar wuseto a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi wannan ita ce haduwa ta farko don assasa ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi da aka saba gabatarwa shekara da shekaru a wannan cibiya mai tarin albarka. wato gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma tsawon shekaru ana gabatar da darasin tafsiri a wannan masallaci wanda shehin malami dattijo malam harun yake gabatarwa amma saboda yanayin jiki da rashin lafiya da manyanta ya sanya jiki matsayina na ƙaramin almajiri daga cikin irin almajiransu aka ɗora min wannan kinkimeman aiki mai girma ina roƙon ubangiji jalla wa'ala ina cikin abin fadar abin da ya so ya yarda da shi littafin alƙur'ani littafi ne wanda yake mai cike da falala ya isha alƙur'ani ya zamanto falalarsa kasantuwarsa zancen Ubangiji mai girma ɗaukaka. Allah ta'ala ya nasanta hakan a ayoyi mabambanta a cikin Al'ur'a. Cikin suratul Baqara inda Allah ta'ala yake cewa a fatas ma'una a yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. A nan wajen Allah ta'ala ya ambaci Al'ur'ani da cewa kalamun kalamullah zancen Allah. haka a ayat da ke cikin suratu tauba ubangiji jalla wa ala yace wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah anan ma Allah jalla wa ala ya ambaci alqur'ani da suna kalamullah zancen ubangiji mai girma daukaka abu na biyu da yake nuna falalar alqur'ani da martabarsa da daukakarsa kasantuwarsa babbar mu'jiza da Allah jalla wa'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita domin ta zamanto tabbatacciyar mu'ujiza har tashin alkiyama. Mu'ujiza wacce suke ba da amsa, take warware kowace shubaha idan aka kawo suka akan wannan addini mai girma. Mushirikan larabawa sun shahara wajen ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo musu wasu abubuwa da suke gani ita ce mu'jizar da in an bashi za su yi imani da shi idan Allah ya tashi ba su amsa yakan ba su amsa da alkur'ani domin alkur'ani shine mafi girman mu'jiza da Allah ta'ala daga cikin misalai a wannan bangaren shine ayar da ke cikin suratul fusilat inda ubangiji ta'ala yake cewa ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى wannan aya ta sauka ne tana ba da labarin ƙalubalen da mushirikan ƙuraishawa suka ringa ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi cewa garin makka cike yake da duwatsu hanyoyinsa hanyoyin makka sun ciccika saboda haka ina ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rurushe duwatsun Makka ya kakkawa musu da ita a samu fadin ƙasa a Makka a yi gine-gine, ko kuma a yayyanka garin Makka ta zamanto filaye da za a samu damar yin gine-gine. Shine Allah ta'ala ya ce, in akwai wani abu da zai iya yin wannan aikin shine Alƙur'ani. Allah ta'ala ya ce, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Inda a ce akwai wani abun karatu wanda in an karanta shi Zuwa su za su tafi au ko bihi asibi hil'ar, ko a yayyanka ƙasa da shi au kullum. irinsa shi ne na kana hazal da ya kasance wannan Alƙur'ani. To kuma wannan mu'ujiza ta Alƙur'ani ta tabbata, ina ma ƙurai shawa na wancan lokaci za su zo su ga yau albarkacin alkur'ani yanda aka rurushe duwatsunan makka aka yayyanka filaye aka yi gine-gine don saukar bakin da suke zuwa aikin hajji ko umara da sauraron karatun alkur'ani a cikin harami kaga wannan ya nuna mu'jizar alkur'ani haka kuma yana daga cikin irin amsoshin da Allah ta'ala yake ba su a lokacin da suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi sallama da alqur'ani shine dan gudun kada su ɓata addinin nan da miyagun maganganunsu su kacaccala shi da shubuhohin lokacin da suke kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama laula unzila alaihi alqur'an jumlatan wahida wai me yasa ba a saukar masa da alqur'ani a dunkule lokaci ɗaya ba aka saukar da shi a rarrabe Allah ta'ala ya ba su amsa yake kan tabbatar da alƙur'ani a cikin zuciyarka ana karantar alƙur'ani ne aya bayan aya lokaci bayan wa ahsanu tafsira ba za su da abin da suka zo da shi da kuma mafi kyawun tafsiri wannan yana nuna falalar alqur'ani yana daga cikin abin da yake nuna falalar alqur'ani shine littafi ne maɗaukaki. kuma yake ɗaukaka duk wanda ya riƙo da shi Allah ta'ala yana faɗa ayin da ke cikin suratul anbiya laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun lallai wallahi hakika mun saukar muku da kitaban a nan wajen Allah ya kawo lafazin ki laqad anzalna ilaykum kitaban hakika lallai mun saukan muku da wani gagarumin littafi wani gagarabadan littafi wani bujumin littafi fihi zikrikum الذكر أنا karami بمعنى الكرم والشرف وتوفيه شرفكم wanda a cikinsa duk abin da kuke nema na ɗaukaka yake. Isa za mu ga lokacin da na Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya baro garin Makka, ya baro garin Madina, ya taho garin Makka yana Amirul Mu'minin don yin umra. Gwamnan da yake kula da garin Makka a wannan lokacin wani mutum ne da ake kira da suna Nafi ibn Abdul da ya samu labarin ga Amirul Mu'minin Umar ɗan Khattab ya taso daga Madina Gaba zai zo to za su fita su tare shi ko a yanzu idan shugaban ƙasa zai je wata jiha to za ka ga gwamna da mukarrabansa za su je airport domin su tare shi saboda shi ma sai ya fita bakin garin Makka domin ya taro Sayyidina Umar dan Khattab mai gidansa Amirul Mu'minin shugaban ƙasar musulmai na wannan lokacin. Sayyidina Umar yana ganinsa sai fara yi masa tambaya. Nistaqlabta ala ahalin wadi, to kai da ka baro Makka, ka zo tarata, wa ka bari ya kula da Makkan, aikin da muka sa ka yi kula da Makka, da gudanar da al'amura da shugabanci a Nasir ibn Abdul Haris ya ce, Istakhlaftu alaihim ibn Abza, na sanya wani mutum da ake kira da suna ibn Abza ya zamanto shi ne muƙaddashi na wanda zai kula da garin Makka. To kun san sai na Umar ɗan Makka ne, haifaffen Makka ne iyaye da kakanni. Ya kamata duk wanda matsayinsa ya kai a ce ya rike garin makka to ya kamata a ce sai na umar ya san shi sai ji an ambatar masa sunan wani mutum an ɗauki makka an ba shi rukon ƙwarya amma bai san shi ba eh, wane ne ibnu abza sai na ce da sai na umar maulan min bawalina wani bararren bawa ne daga cikin bayinmu sai hankalin sai na umar ya tashi ya tambaye ka ce istaqlabta alaihim maula ka rasa wanda za ka sa ya zaman so muqaddashin ka a makka baitullahi haram sai bawa sai ya ce da shi wallahi innahu qari'un bi kitabillahi wa alimun bil fara'id wannan ba ga magarin bawa bane ba wannan bawan makarancin littafin Allah ne kuma ya san ilimin rabon gado dan take sai na Umar dan Khattab ya fashe da kuka yace wallahi na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah ta'ala yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi riko da wannan littafin kowane iri ne su wa yada'u bihi akharin kuma Allah yana kaskantar da darajar wasu da wannan littafin a lokacin da buki riko da shi ba yana daga cikin abin da zai nuna mana falala ta alƙur'ani shine littafi ne da kowa yake kwaɗayi yake da kishirwar jinsa da saurarensa babu wanda yake gajiyawa da sauraron alƙur'ani ba wanda yake kyamatar sauraron alƙur'ani musulmi ne ko wanda ba musulmi ba za mu ga kissar abu sufyan ibn harb da kissar abu jahal da al-Akhnas ibn Sharik waɗannan mutane guda uku sanannun mutane ne manya-manya a garin Makka kuma a lokacin ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba amma sun san ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raya dare da karatun Alƙur'ani haka in suka kwanta a cikin gidaddajin su sai su kasa yin bacci sai sun zo sun ɓuya a bayan katangar gidan Annabi sallallahu alaihi sun saurari karatunsa na Alƙur'ani wata rana tun da lokacin ga duhu babu street light babu wutar nefa balle in ka fitowa ne ya ganka wata rana Abu Sufyan ya fito sai kitibus da waɗannan mutane guda biyu Abu Jahal da Al-Akhnas ibn Sharik sai ta ku me ya fito da ku cikin wannan talatenin dare kowa dai sai ya faɗi wata bukata ya faɗi wata kansu a laye kowa ya kauce. Washe gari a rana ta biyu sai suka ƙara da turai su su hukun nan. Sai Abu Sufyan ya ƙara tambayar su, me fito da ku nan ma dai sai suka ƙara yau A rana ta uku sai suka ƙara haɗuwa shine ne akhlas ibn Sharik. Sai al-Akhlas ibn Sharik ya ce da su kaga mu fa ba bai kamata mu ringa junan mu ƙarya ba ni babu abin da yake hana ni bacci cikin dare irin in na tuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani sai in kasa bacci sai na zo na saurare shi saboda haka abin da yake fito da ni kenan sai su ma suka ce wala abin da yake fito da mu kenan saboda haka da safe sai al-Akhnas ya tafi gidan Abu Sufyan ibn Harb yace to tunda har muna iya sauraron sa muna tasirantuwa da abin da yake karantawa na littafinsa muna jin saƙon shiryar da ke ciki wai me zai sa ba za mu imani da wannan bawan Allah ba abin da yake faɗa gaskiya ne kuma babu abin da ya hana ni imani da shi face wani personal issue nawa ka san ni a garin makka ɗan gidan sarauta ne mulkin makka yana gidanmu kuma ko yau saurata ta faɗi ina sa ran cewa ni zan zama sarkin makka saboda haka idan na karbi addininsa yan uwana ba za su bani sarauta ba kaji abin da yasa na tsagaita sai na ga abin da hali yayi wannan shine kawai dalili na ba komai ba al-akhnas ya tafi gidan Abu Jahal yace da shi me yasa ba za mu imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bayan ga abin da muke saurara yana faɗa gaskiya ne sai Abu Jahal ya ce da shi wallahi ni matsala ta guda ɗaya ita ce gasa ka san shi ya fito daga gidan Bano Hashim ni na fito daga gidan Bano Kuzaima kuma tsakanin gidanmu da gidanku tun shekaru tale-tale muna gasa da junanmu muna ‘yan rige-rige da junanmu. In wannan shekarar ta zo ‘yan gidanmu su shayar da mahajjata ɗari, wata shekarar ‘yan gidansu su shayar da mahajjata ɗari biyu, wata shekarar mu ɗauki nauyin ma'ajata ɗari uku in shekara ta zagayo mu ɗauki nauyin ma'ajata ɗari hudu yace aka muka ringa yi har sai da muka zo su ɗauki dubu har yau sun kasa ka da mu mun kasa ka da to kuma haka kurin yau sai gidan bano abu bano hashim wani ya fito ya dan gidan bano hashim su fito su bugi kirji su ce fina nabiyyun ya'tihi alwahyu min as-sama' an samu annabi a cikinmu wanda wahayi yake zuwa masa daga sama Ita to in na yi imani da shi na yadda an yi wilin ɗin gidanmu saboda haka kawai shi sa na ja dinga ba zan yi imani da shi ba to kaga wannan ya nuna cewa son zuciya ce shi ya amsa sunansa Abu Jahal din kenan jahilci ne da son zuciya shi sa ka ga waɗannan guda biyun Al-Asnas ibn Sharik da Abu Sufyan ibn Harb Allah ya datar da su da shiga addinin musulunci saboda suna da kyakkyawan niyya amma shi tun da son zuciya ne ya janyo yake kiyayya ga musulunci da dan sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai bashi tawfiki ba muhallin shahid a cikin kissar shine yanda su da kansu suke kasa bacci sai sun saurari alqur'ani saboda tasirin alqur'ani har sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul ma'arij yana musu gori famanil ladina kafaru qibalaka muhti'in Shimali a kullum عن اليمين وعن الشمال عظيم أيطمع كل امرئ mutum a cikin su a أما نكون متم أشكين ni'ima شيء الجنة baza su shiga aljanna ba. Haka با. هكذا مدى kisar sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda lokacin da garin makka ya yi zafi al'amura suka cuɗe takura ta yawa ga musulmi sai na bakar baya samun dama da ‘yancin karanta alkur'ani da yin ibada a garin makka sai tashi tattara inasa inasa sai ya ce zai yi hijira ya je nemi izinin annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya masa izini ya fito sasannin makka yana ƙoƙarin fita sai suka haɗu da wani dattijon mutum a cikin ƙuraishawa da ake kira da suna abdullahi bin dawhina sai tambaye ke ce ina ka nufa ya kai ɗan abu kuhafa sai ce hijira zan yi makka ta takura ta hana yancin addini ta hana yancin karatun addini sai ibnu daghina yake cewa da shi a misluka yuhajir kamar ka ne za a ce yau zai tattara ya yi hijira ya bar garin makka ba zai yiwu ba ya yi ta lissafo wasu yana bakar irin ayyukan alkhairinsa da taimako da yake yi a cikin community yana ayyuka na community development ya ce to irin ka bai kamata a ce ya yi hijira ba da aka sai ya dawo da shi garin makka ya tara shugabannin ƙuraishawa ya ce da su ga dan abu ƙwahafa nan na dawo da shi zai zauna ƙarƙashin garanto na da kulawa ta saboda haka sai na abubakar inda ya samu yanci ya samu garanto ya je gidan kullum da daddare yana karatun alƙur'ani mutum ne mai sanyin murya mai raurawar zuciya a lokacin da yake karatun alkur'ani saboda haka ya ci gaba da karatun alkur'ani cikin dare an kebu kwanaki ana yi sai shugabannin ƙuraishawa suka koma wajen abdullahi bin udazina suka ce da shi to ka ga burantar nan naka da ka kawo mana to kai masa magana domin cikin dare muna barci sai mu farka sai mu nemi matanmu mu nemi ƴaƴanmu mu rasa in mun fita neman su sai mu je mu je sun tara sun kewaye masallacinsa suna sauraron karatun alƙur'aninsa saboda haka ba mu yadda ba Abdullahi bin dogina ya kira wasu ibn Abubakar ya ce to ga da aka kawo ƙara to ni gaskiya ko dai ka da wannan karatun alƙur'anin ko in janye garanto na ce janye garanta ka na son goyon bayan kowa sai Allah muhallin shahid a cikin ku kalli yadda sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda yake karatun alƙur'ani amma tare da haka matan ƙuraishawa da ‘ya'yayensu ƙanana suna zuwa su zagaye masallacinsa su saurari alƙur'anin da yake karantawa. Wanda yake mai faɗin gaske, babu wani littafi da aka yi wa hidima kuma ake kan yi masa hidima cikin fitar da ilmominsa irin littafin alƙur'ani. saboda buwayar Alƙur'ani, Allah ta'ala ya ce wa innahu kitabun aziz lallai shi alqur'ani littafi ne wanda yake mabuwayi shi sa har duniya ta nade ba za ka ga wani littafi da ake yi wa hidima ta fuskar fassara shi da fuskar fitar da ilmin bukansa irin littafin gamsar da ko ya karantar da ilimin tafsirin alqur'ani kacokan a'a duk wanda yake tafsiri ka ga iya wani ɓangare ne da ubangiji mai girma ɗaukaka ya rubuta masa ya buɗa masa ya yi masa tagomashi da shi na ilimi yake iya samu ya karanta tsarin karatunmu tsarin karatu ne na a tafsirin ƙur'anu bil ma'asur wato fassara alƙur'ani da abinda ayoyin alƙur'ani suka fassara kansu da shi domin ya Fassiru ba'dahu ba'dan shashin Alƙur'ani yana fassara shashi da kuma kokarin fassara Alƙur'ani da abin da ya inganta daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da hadisansa da abin da aka samu daga wajen sahabbansa da abin da aka samu daga wajen tabi'ansa da abin da aka samu daga wajen tabau tabi'in da ragowar malaman musulunci za mu ringa ɗaukan wasu kalmomi waɗanda larurar zance za su sanya a ɗauke su a yi bayaninsu don fitar da ma'anarsu ta lugga domin fitar da ma'anonin irin waɗannan kalmomi ɗin yana ƙara fito da ma'anar alƙur'ani da kuma isar da saƙon alƙur'ani tsarinmu shi ne karantarwa muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa mu fahimci ayoyin alƙur'ani daidai Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta. za mu fara tun daga farkon suratu fatihatil kitab na'am وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

gabanmu ita ake kira da suna suratu fatihatul kitab a idan aka ce sura a cikin harshen larabci ana nufin kullu ma kyau shi ake kira dawo da ma'anar sura a cikin islahi na malaman ƙurwa suka ce a sura Iyabba, ifatun, bin al'ayya za ta mafula'in wa maɓɓa wa falo hakalaku ayacin. Sura wata tawaga ce ta ayoyi na Alkur'ani, waɗanda wasu ayoyin za ka gansu suna da tsaho kamar ayyatu dai a cikin suratulbakara, wa maɓɓa wasu kuma za ka gansu gajerun ayoyi ne kamar gudu harmata a cikin ko'incin, za ta mafula'in wata surat tana da tsaho. kamar suratul bakara kamar wato ainihin suratul ali imran da suratul nisa da suratul ba'ida da suratul an'am da suratul a'raf da makamantansu wasu kuma surorin zaka gan su ba su da tsaho kamar suratul ikhlas da suratul Kausar, da suratul asr kaga waɗannan ba su da tsaho wa aqalluha salatu ayatin mafi karancin sura wacce ba ta da ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani, ita ce surar da take kunshe da aya uku ko dai ka ce suratul ikhlas ko kuma ka ce suratul kautsar ko kuma bata to wannan shine sura alqur'ani ya kasu zuwa ga mabambantan surori waɗanda wasu su aka saukar da su a makka waɗansu su kuma aka saukar da su a madina wannan sura da suke gabanmu ana kiranta da suna suratu fatihatul kitab wato surar da aka bude littafi da ita an ambace ta da suna suratu fatihatul kitab saboda da ita ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka fara bude rubutun littafin alqur'ani da ita sannan kuma da ita ce ake fara bude sallah da ita duk sallar da dan adam zai yi suratul fatiha ita ce ta farkon budewa ta shahara ana kiranta da suna suratu fatihatul kitab amma tana da wasu sunaye waɗanda ba suratun fatiha ba wannan ma ya wadatar ko a akan kira ta da suna suratu ummul wato surar Umul'kita, kitab shine uwar alur'ani alkitab din ana nufin alqur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummul kitab fa hiya qida' dukkanin wanda ya yi wata sallah, sawa'un sallar fara. Wannan sallar ta ta shiya ce, daga wannan hadisi ya nuna cewa ana kiranta da suna ummul kitab. Har kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Fatiha ita ce ummul Qur'an sannan kuma ita ce as masani kuma ita ce al azim ana kiranta da suna as-sab'ul masani wato ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaita karatun kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci ta ayoyin da ke cikin suratul hijri yace walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal katunsu su ne ayoyin suratul fatiha wal qur'an al azim kuma mun baka al qur'ani mai girma haka kuma ana kiranta da suna as-salah wannan sura ana kiranta da suna sallah saboda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce wato hadisi ne al-qudusi ko ka kira shi da suna alhadisu rabbani ko ka kira shi da suna alhadisu ilahi Allah subhanahu wata'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah kashi bi tsakanina da bawana mece ce sallah sai Allah sai Allah ta'ala ya ce idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin ya ko duba ce alhamdulillahi rabbil alamin to sai ka ga sai ubangiji jalla wa ala ya ce hamidani abdi na ya gode ya gode mu kaga a cikin hadisin yace qasamtu salata ai bi ma'ana qasamtu fatiha ya kira suratul fatiha da sura as-sala saboda ya nuni da cewa ana kiranta da suna as-sala ana kiranta da suna suratul ruqa surar da ake tawaida da ita saboda hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara musu yadda wanda ya zo a cikin sahihai a wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su cikin wata tawaga suka yada zango a wani ƙauye suka nemi mutanen garin su ba su masauki mutanen garin suka yi musu irin ta Musa da Khadir fa abu ko kuma suka ki su ba su masauki suka fito bakin gari suka kafa sansaninsu da suka kafa sansani su kwana su wuce cikin dare sai ga fadawa sun zo suka ce ai dagacin garin kunama ta harbe shi da Allah ku da kuke matafiya ba mu sani ba ko kuna da maganin kunama dagaci yana can yana tsalle yana tuka kunama ta ta harbe shi sai Abu Sa'id ya ce to me za ku ba mu tunda mun zo ku ba mu masauki ba ku ba mu ba to yanzu kuma sai a yi ciniki tunda kun nuna mana alunku to mu ma sai a yi ciniki suka ce za mu sallame ku Abu Sa'id ya je karanta masa suratun Fatiha sai gashi ya warke to shine da suka zo suka bawa Annabi sallallahu alaihi sallama labari sai Abu Annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa da Abu Sa'id ma yudrika annaha ruqya kai ka waye baka labari cewa ana magani da suratul Fatiha da wannan ne wasu da cikin malamai suka ce ana kiranta da suna suratul Ruqa wannan sura malamai sun yi sabani dangane da saukarta. Shi littafin Alƙur'ani idan ka ɗauke shi za ka iya kasa shi zuwa ga manya-manyan kashi guda biyu. Akwai askuwarul makki, akwai abin da ake kira da suna askuwarul makki. Surorin da aka saukar da su a Madina. Wasu daga shi malamai suka ce wannan sura da suke gabanmu an saukar da ita ne a Makka. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce an saukar da ita a Madina. wasu daga cikin malamai suka ce a'a an maimaita saukarta ne an saukar da ita a cikin makka aka ƙara maimaita saukarta a madina wasu kuma daga cikin malamai suka ce rabinta ya sauka a makka wannan magana ba ta da ƙarfi a cikin maganganun malamai dangane da waɗanda suka ce an saukar da wannan sura a makka idan aka ce sura makkiya ce 'yar maka ce me ake nufi da haka akwai ƙa'ida da malamai suke bayarwa wajen gane idan aka ce sura makiya mai ake nufi. Suka ce ita ce dukkanin surar da aka saukar da ita bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama, daga Makka zuwa Madina. Shi ne abin da ake kira da suna al-Makki. Dukkanin surar da aka saukar da ita bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ake kira da suna al-Madani, sura madaniya. amma duk surar da aka saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ake kira da suna makkiya mun gane wannan shine suka ce makkiyu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal makkiyu in bakan alqur'ani ma qabla hijratin nazal ita ce surar da ta sauka kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal madani ma ba'daha yan madinar alqur'ani su ne waɗanda suka surorin da suka sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda suke cewa almakki ma nazala bi makka wal madani ma nazala bil madina in aka ce almakki shi ne surorin da suka sauka a makka in aka ce almadani shi ne surorin da suka sauka a madina to waɗannan ta'arifin yana nuni ne zuwa ga cewa ana gane makki da madani ne a wato ainihin a makanin nuzul wurin da aka saukar da sura su kuma waɗanda suka ce albaki ma na qabla al-hijra wal madani ma nazala ba'da al-hijra su kuma suna nufin cewa wato ana la'akari ne da zamanin nuzul na makanin nuzul za ka yi la'akari ne da lokacin da surar ta sauka ba wai a inda aka saukar da ita ba kuma wannan ta'arifi shi ya fi ƙarfi a cikin maganganun malamai domin yanda za ka gane fitowar ilimin a fili shine in aka ce al-makki ma nazala qabla al-hijra surorin makka su ne waɗanda suka sauka kafin hijira wal madani ma nazala ba'da al-hijra surorin madina su ne waɗanda suka sauka bayan hijira to kaga irin suratul fatih da suka sauka a makka a wani waje da ake kira da suna qura'il ghamim kaga suratul fatih a makka ce saboda ne lokacin da ta soka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya yi hijira mun gane wannan saboda haka ana gane surar makka ne idan ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da ku a tsakiyar garin Madina aka saukar da ita in dai kafin hijira ne to sunanta makkiya ana gane sura madaniya ne ita ce surar da ta sauka bayan hijira ko da ku a tsakiyar ɗakin Ka'aba aka saukar da ita in dai bayan hijira ne to ana kiran wannan sura ko wannan aya da suna madaniyya mun gane wannan a dalilin da yasa aka yi sabani akan wannan sura wasu ka ce makkiya ce wasu ka ce madaniya ce saboda hadisan da aka rawaito akan wannan surar akwai hadisin da yazo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahma manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa a Madina ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa je an saukar mun da surar da fi kowace girma a cikin Alqur'ani cikin suratul Fatiha to amma dai magana mafi inganci shine an saukar da suratul fatiha kafin hijira saboda haka hukuncin ta hukuncin madina ah, makka ne makkiya ce saboda dalilai kamar haka dalili na farko an fara wajabta yin sallah tun ana makka a shekara ta biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da mi'raji da shi anan aka wajabta yin sallah kuma sanannen abu ne cewa A karanta suratul fatiha cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunin wato ainihin sallah la salata liman lam yaqra fiha bi ummul kitab babu sallah da wanda bai karanta fatiha cikin ta ba sannan abu na biyu ayat cikin suratul hijr ta nuna cewa an saukar annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi guda bakwai na suratul fatiha da ake yawan maimaita karatun su ita kuma suratul hijr makkiya ce kuma kaga anan a cikin surar abinda Allah ya ce wala qad atainaka sab'an minal masani tunumin riga mun to kaga wannan yake nuna a wato suratul fatiha tuni ta riga ta sauka waɗanda suka ce rabinta ya sauka a makka rabinta ya sauka a madina wannan kuma maganar su kamar yadda na faɗa ba da ƙarfi waɗanda kuma suka ce tana daga cikin surorin da aka yi mata tikrarun nuzul wato aka maimaita saukar da ita to ita ma wannan yana daga cikin abin da malamai wasu suke itibari da shi kamar Imam Suyuti Allah ya kansa da rafa a cikin littafin sa al-Itqan fi ulumi al-Qur'an mun gane wannan to ita wannan sura suratul Fatiha me ta kunsa wannan sura suratul Fatiha a jumlace ta kunshi komai da komai ba abin da ba ta kunsa ba babu abin da babu a cikinta shi yasa sirrin da Allah ya boye a cikin suratul Fatiha malamai suke cewa ba wanda zai iya zuwa ƙarshen sa duk wanda ya zo kan Fatiha Allah zai iya buɗa masa gwargwadon abinda da Ubangiji ta'ala ya ga dama ya buɗa masa ne ya san ma'anoni da surrukan da ke cikin wannan sura. saboda haka kan ku yi tunanin abin da za karanta a nan na fassarar ayoyinsa iya ilimin kenan a'a ba mu ɗauki komai a ciki ba wa ma ujitu min ilmi illa qalila abin da sa muka ci wannan sura ta kunshi komai da komai saboda ita ce surrul qur'an alqur'ani gaba daya saƙonsa da ya kunsa Allah ta'ala ya tattare shi yayi yi summarizing din a cikin suratul fatiha imamu hasan al-basri Allah ji kansa da tarin rahama yake cewa Allah ta'ala ya saukar da littattafai guda ɗari da hudu ga annabawa mabambanta amma waɗannan littattafai guda ɗari da hudu sai Allah ta'ala ya tattare ilimin su gaba ɗaya a cikin littattafai guda hudu shine littafin attaura, da littafin injila da littafin zabur da kuma littafin Ya yace sai ubangiji ta'ala ya tattare ilimin duk abin da ya aiko annaba da shi a cikin waɗannan littattafai ɗari da hudu a cikin waɗannan littattafai guda hudu sai ce sai ubangiji ta'ala ya tattare ilmukan waɗannan littattafai guda hudu a cikin littafi guda ɗaya shine littafin Alƙur'ani. sai Allah ta'ala ya tattare ilimin Alƙur'ani gaba ɗaya a cikin surorin da ake kira da suna al-mufassal wato daga suratul daga suratul qaf zuwa min al-jinnati wan waɗannan su ake kira da suna al-mufassal a cikin Alƙur'ani, to duk ilimin Alƙur'ani gaba ɗaya Allah ya tattare su a tsakankanin suratu qaf zuwa suratul nas Hassan al-Basri yace sai Allah ta'ala ya tattare ilmul mufassal ilimin waɗannan surori din gaba ɗaya a cikin suratul Fatiha ita kuma suratul Fatiha sai Allah ya tattare ilimin ta gaba ɗaya a cikin ayar tsakiyar da ke cikin ta ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in kaji an ce bi surul fatiha to ana nufin wannan shine surul fatiha mun gane wannan saboda haka shi isa sai malamai suka ce babu wanda zai iya tattare ilmin mukan suratul fatiha sai dai dan adam ya yi nutso iya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi ikon ya yi nutso a ciki ita wannan sura Ubangiji mai girma ɗaukaka a cikinta ya yi bayanin yadda za a san Allah, shi ta za mu ga jimlar farko da Allah ta'ala ya fara buɗewa da ita shine ne alhamdulillahi rabbil alami. Sannan a cikinta Ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayani a kan almakhluka abubuwan da Ubangiji ta'ala ya halitta su ne al'alamina, kullu ma siwa fa huwa alam. Duk abin da yake ba Allah ba, shi ake kira da suna alam. a cikin wannan sura akwai karantar da mutane ilimin tauhidi su san ubangiji mai girma ɗaukaka ta fuskar sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin a cikin wannan ayar kaga an ambaci sanin Allah shine Allahu al-ilahu al-ma'bud Allah wanda shi shi kadai ake bautawa kaga wannan shine abin da kira da suna tauhidul uluhiyya sannan Allah ta'ala ce rabbul alami rabbil alami wanda yake ubangijin dukkanin halitta nan kuma akwai ishara zuwa ga Tauhidu rububiyya yadda da Allah a matsayinsa na wanda ya halitta sannan kuma akwai sufofin Allah da sunayensa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ar-rahmanir rahim san sufofin Allah ne da sunayensa akwai ayyukan Allah da yake maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako a wannan sura ta yi bayani akan rukunan imani imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'ikun Allah har zuwa imani da lahira da abin da ta kunsa duk wannan yana cikin alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim malik yawmiddin sannan wannan sura ta mana bayani akan wane ne ɗan adam da yadda Allah ta'ala ya ajiye ɗan adam kashi biyu a duniya fariqan fil jannati وفريقا في الصعيد هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن haka mutane suke ko dai masu imani ko marasa imani ko mutanen kirki ko kuma waɗanda suke ba su da kirki to waɗanda suke da imani din Allah ta'ala ya ambace su inda yake cewa siratal ladina an'amta alaihim marasa imani da marasa kyawawan ɗabi'u ubangiji ta'ala ya ambace su inda yake ghairil maghdubi alaihim wala ba waɗanda kai fushi da su ba ba kuma waɗanda wato ainihin kabatar da su ba. A cikin wannan sura akwai bayani na hanyoyin da ɗan adam zai samu shirya da kuma hanyoyin da ɗan adam zai zaman tobatacce. Wannan sura ta yi bayani dangane da shirya akwai faɗin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim dangane da hanyoyin bata wannan aya sai ta nuna mana dalilai biyu su suke lalata ɗan adam ko dai dalili na jahilci ko kuma dalili na son zuciya idan mutum yana son zuciya kaga ya san gaskiya ya take mata ya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha sun san gaskiya suka take mata yana yin abu ne bisa ga jahilci Allah ta'ala kare mu sannan wannan sura ta yi bayani akan ilmukan shari'ar musulunci ilimin shari'ar musulunci ya kasu kashi hudu ilimi na farko shi ne ilimin tauhid abinda yake komawa zuwa ga sanin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala yake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan akwai bayani akan ilmul ibada yanda za a bauta wa ubangiji ta shi shi kadai shine Allah yake iyyaka na'budu wa iyyaka sa'in. sannan kuma Surat ta yi bayani akan ilmin shari'a yadda za a gudanar da dokoki da ba zalunci ba zalunta ba a zalunce su ba shine faɗin ubangiji ma daukaka ihdina da yadda kyawawan ɗabi'u suke da yadda munanan ɗabi'u suke samu tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u dangane da kyawawan ɗabi'u ɗin duk wani wanda ka sani yana da kyakkyawar ɗabi'a tun daga kan annabawa da sahabbansu da waɗanda suka bi tafarki irin nasu to suna cikin sirafan lazina an amsa alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a yadda cikin suratul nisa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah sannan duk wanda yake ba su ba wanda yake sabawa Allah da munanan ɗabi'u to sura ta yi bayani a kansa su ne zairil maghdubi alaihim wa rabbalin ko dai mutane yan san zuciya da suka san gaskiya suka take mata ko kuma jahilai da suke bauta wa Allah akan jahilci wannan sura ta haɗar da dukkanin ilimi kamar yadda muka faɗa ilimi na rayuwa da kuma ilimi na addini na sanin Allah waɗannan abubuwa da muka faɗa ishara ce akan ilimi na addini akwai kuma abubuwan da Allah ta'ala ya yi ishara a kansu na ilimin rayuwa a cikin wannan sura ɗin yanzu idan ka ɗauka a rayuwar mutum yanzu da muke rayuwa a ciki babu ilimi mafi tsada irin ka ce ilimi na kimiyya da fasaha science and technology kenan ko ilimin science ilmul ulum duk inda wannan ilimi ya kai yau a duniya ne na rayuwa. Misali, in ka ɗauki halittar Allah, mafi girman halittar Allah shi ne al'arshinsa, zul'arshil majid. Mun gane wannan? Rabbul arshil karim, rabbul arshil azim shi ne mafi girman halittar Allah al'arshinsa. Mafi ƙanƙantar halitta shi ne zarra da abin da yake ƙasa da ita wala akbara min zalika. To mafi ƙanƙantar halitta ɗin nan za ka samu masu kimiyya da fasaha suna iya gano abin da ido ba iya gani da madubin dubarudun. To amma abin da yake mafi girma ba sa iya ganinsa har ya ba wata kimiyya da ta kai zuwa ga wannan ilimi din. Misali idan ka ɗauki alamul mala'ika har yau ba wata kimiyya da fasaha da ta gano mana yaya mala'iku suke rayuwa a cikin duniyarsu amma ka ga surar ta yi ishara akai rabbul alamin ubangijin dukkanin halitta wanda mala'iku suna ciki haka wato ainihin gano abinda aljanu suke dabdala a ciki saboda innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum haka idan ka dauki alamul insan bangaren dan adam din shi kansa zaka ga ba su karaɗe shi da ilimi ba wani bangare ne na ilimi amma alqur'ani ya gaya mana Allah ya karaɗe rayuwar ɗan adam da ilimi Allahu alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma ta zibul arham wa ma tazdad Allah ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi na juna biyu da abin da mahaifar take tawayewa da kuma abin da mahaifar take ƙarawa to a nan wajen kimiyya da fasaha za ta iya ganowa idan mace ta samu juna biyu Wala Allah tun daga satin farko idan ta yi test za ta iya gani dan wani jan layi akan abincin sai nuna mata tana da juna biyu walala idan ya kai wata hudu ya zama mutum za a iya yin scanning a iya gane cewa bijin ya shi ko mace amma shi ma wannan ba tabbas bane ba dan suna gane bijin ne ko mace idan dan jaririn ya yi wawan zama akan iya ganewa ta fuskar al'aurarsa sai wani lokacin sai ka ga an hasko tana ta murna za ta haifi santalelan namiji sai ranar haihuwa ashe na'ura ta yi disidin sai ta ga ta haifi yan budurwa ko tana ta murna za ta haifi yan budurwa sai ranar haihuwa sai ta ga ta haiko tsakin soja mun gane wannan kaga wannan wani bangare ne na ilimin amma shi wannan ɗan da yake cikin ciki wane ne wanda ya san cewa za a haife shi ko ba za a haife shi ba sai Allah in ya zo duniya wa yake da ilimin cewa zai yi tsawon rai ko ba zai yi tsawon rai ba sai Allah wa yake da ilimin cewa wannan dan zai zama na gari ko na banza ba wanda yake da wannan sai ubangiji ta'ala sa Allah ce Allahu alamu. ma wannan ma din sila ce wacce ta gama komai da komai duk wani abu na ilimin dan adam arzikinsa ajalinsa shakihi ne ko sa'idi Allah ta'ala ya san wannan mun gane wannan saboda haka wannan sura duk ta yi mana jawabi a kan wannan ta yi ishara zuwa ga alamul hayawanat wato ɓangaren dabbobi waɗanda suke rayuwa a ƙasa ko waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa ko waɗanda suke tashi fur sama a nan suke rayuwa kamar tsuntsaye da makamantansu wannan sura dukkanin ta ta yi bayani kan wannan falalar wannan sura din wannan sura tana da falaloli masu tarin yawa daga cikin irin falalolinta shine ita ce a'zamu suratin fil qur'an al-qur'ani hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar ubay dan ka'ab Allah ya kara masa da yake cewa wata rana ina sallah annabi da na idar sai na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yaya nake kiranka baka amsa ba sai ce ya ma'aikin Allah sallah nake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka ji Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal lahi, amanu fajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun kira ku zuwa ga abin da zai inganta rayuwarku wannan aya ta nuna cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama in kana sallah ya kira ka to dole ka amsa kiransa ina cewa wani ne kace na'am ina sallah in yace yanke ka taho yanke ka taho ina fata mun gane wannan domin amsa kiran manzo Allah shi ma ibada ne mun gane wannan in yace karasa to sai ka karasa babu sujjada sahau dan ba za ka ce ai na yi magana bari in sahau ba a amsa kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne mun gane wannan to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ubayyu dan ka'ab zan sanar da kai wata sura wacce take mafi girma a cikin alqur'ani kafin in fita daga masallacin nan annabi ya tashi zai fita daga masallaci yana rike da hannun ubayyu dan ka'ab ubayyu ga har an zo kofa za a fita annabi bai sanar da shi sura ba sai ce ya aikin Allah ka ce zaka sanar da ni wata sura wacce ta kowace girma a cikin alqur'ani kafin mu fita daga masallacin nan gashi za mu fita baka gaya mun ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya ummul qur'an hiya sab'ul masani wa hiya al-qur'anul azim ita ce ummul qur'an suratul fatiha kenan kuma ita ce as-sab'ul masani ayoyi bakwai da ake yawan maimaita karatun su wa hiya al-qur'anul azim kuma ita ce al-qur'ani mai girma wannan sura yana daga cikin falalarta ta kasance rukuni ne daga cikin rukunai na sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah da wanda bai karanta fatiha ba duk wanda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah bai karanta fatiha ba iya ya daji. wannan sallar rutashiya ce haka kuma wannan sura yana nuna shi shine yawan karanta ta da ake Allah ta'ala ya kira ta da suna sa'am walaqad atainaka sab'an min al-masani wadanda ake yawai maimaita karatun ya ishe ka yawan maimaita karatunta a raka'o'i goma sha bakwai da ake karanta ta a yini wanda in mutum yana na fulfuli ma za ka ga rako'o'in sun fi haka kuma abinda zai ƙara nuna maka falalar wannan sura duk sanda kake karanta ta baka jin ka haka duk sanda wani yake karanta ta baka jin ka gaji da karatunta haka wannan sura a cikinta akwai sirrin amsa addu'a Allah ta'ala ya koyar da sirrin amsa addu'a a cikin wannan sura idan mutum yana so ya addu'a Allah ya karɓa abubuwa guda uku zai rige abu na farko in zai fara addu'a ya girmama Allah ya yaba Allah ya kuranta Allah sannan abu na biyu shine ya tawassuli da wasu ayyukansa na gari sannan kuma abu na uku shine ya roki Allah abin da yake so ya roƙa don ka kalli wannan sura ta yi ishara zuwa ga wannan dan Allah ta'ala a farko ya bude ta da kuranta Allah sannan kuma a karo na biyu kuma ya yi ishara zuwa ga tawassuli da ibadar ɗan adam a ƙarshe kuma ya rufe ta da addu'a fadin sa cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin wannan kaga duk girmama Allah ne da yabansa da da kambama shi da girmama shi mun gane wannan fadin sa cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kuma tawassuli ne da bawa yake da ayyukansa qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hadha baini wa baina abdi wannan kuma ni da bawa na ne in ni kadai yake bauta wa na sani shi ma ya sani in ni kadai yake neman taimako na na sani shi ma ya sani mun gane wannan to sannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai addu'a ta biyu baya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sannan wannan sura a ƙarshe a yana daga cikin falalanta shine ana neman waraka da ita ana neman waraka da ita waraka daga dukkanin cututtukan da suke zamun zuciya ko cututtukan da suke damun gaggar jiki ibnu qayyim Allah ya gidansa da rahma a cikin madarijus salikin yayi bayani akan wannan inda yake cewa ita wannan sura duk wanda yake da matsala a zuciyarsa irin cututtukan da suke damun zuciya kamar cuta ta shirka kamar cuta ta karya kamar cuta ta hassada kamar cuta ta mugunta kamar cuta ta keta kamar cuta dukkanin wasu amradul qalb cututtuka da suke damun zuciya Ya ce to idan dan adam ya zauna ya karanta wannan dalilan da suka sa yake ya samu wannan cutar da hanyoyin warakanta ce kuma dalilan suna cikin faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Ya ce haka kuma ana amfani da ita wajen samun waraka daga dukkanin cutar da take damun jiki duk abin da yake damun ka a jikinka ko ciwon kai kake yi ko ciwon ciki ko wata rashin lafiya da ta kici ta cinyewa ka lambunci karanta suratul fatiha ko ka karanta ta a haka ko ka karanta ta a ruwa ka sha ko ka karanta ta a ruwan zangon ka sha ko ma dai a menene in ka lambumci karanta suratul fatiha lallai ubangiji ne ya ɗaukaka. zai baka waraka a kai haka duk abin da kake jin tsoro zai same ka kamar shafar aljanu ko makircin masu makirci ko kaidin masu kaidi ko sihirin masarita. to shi ma karatun suratul fatiha yana taskacewa yana karewa ga barin wannan wannan ita ce suratul fatiha a takaice mabudinta tafsirinta kuma sai sati ne zuwa insha Allah abinda muka fada daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ta yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh